واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل babi نهدو باب سطرة المصلي وكتاب الصلاة kitabu بلوغ المرام za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala daga kan hadisi na 245 wannan darasi yana karantar da mu cewa wucewa ta gaban mai sallah yana tasiri masallansa wucewa ta gaban mai sallah yana yin tasiri masallarsa وعن أبي زار رضي الله عنه أنكر به حديث نندب أبو زار الله يقار مسير دع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله يتي يقطع صلاة المرء أنا يتي يقطع صلاة الرجل المسلم yana katse sallar mutum musulmi ya kufa'u yana katsewa idza lam yakun bayna yadayhi mislu mu'khiratir rahli idan ya kasance a gaban mai sallah babu wani abu wanda tsawonsa yake kamar makari na siddin rakumi na baya shine mu'khira ar-rahli majingini na siddin rakumi المرأة والحمار والكلب الأسود mace da jaki da kuma bakin kare wato alhadis ba iyakan hadisin ba kenan inda kaga ya kawo kalmar alhadis yana nufin cewa akwai raguwar magana wafihi a cikin hadisin yana cewa alkalbul aswadi shaitan shi bakin kare shaitan ne sai ya ce akhrajahu muslimun al-imamu muslim ya fitar da wannan hadisi amma ibn hajar al-asqalani bai kawo hadisin nan da lafuz da ya zo a sahihu muslim ba wanda shi ake kira ar riwaya bil ma'ana bai kawo riwaya ta ainihin lafazin hadisin ba yadda ya zo a sahihu muslim ya kawo riwaya ne ta ma'anar wannan hadisin kawai muna yawaita faɗin haka cewa ibn hajar a maimakon ya kawo nassin hadisi yakan kawo ma'anar hadisin saboda bayi son littafin sai ya tsawo idan ya fahimci hadisi yana da tsawo sai ya datse shi ko kuwa ma ya kawo ma'anarsa kawai ba ainihin lafazin hadisin ba lafazin da ya zo a sahihu muslim yana kitabu salati babu qadri ma yasturul musalli hadisi na 510 hadisin shine an abdullah bin samiti an abi zarrin qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu zarri yace manzon Allah ya yace idza qama ahadukum yusalli idan ɗayan ku ya miƙe yana sallah fa innahu yasturuhu to yana masa kariya idan kana baina yadayhi mislu akhiratir rahli idan ya kasance a gabansa akwai kwatankwacin majingini na siddin ragumi ne ƙarshen siddi na ragumi idan ya kasance a gabansa akwai kwatankwacin wannan wato majingini na siddin ragumi to wannan yana masa sutura Shi na fa suturu idan ka na wannan sharadi ne fa idza kun bayyana baina daihi idan ya kasance a gaban mai sallah babu wani abu wanda mislu tsawonsa ya kai kamar akhiratin rahali ƙarshen siddi na raƙumi fa inda hu ya kafa salatahu to babu shakka abubuwa uku suna katse sallarsa alhimaru wal mar'atu wal kalbul aswad da jaki da mace da bakin kare wannan hadisi kaga ya tabbatar maka sutura tana da tana da ka'ida shine kariya da mai sallah yake sawa a gabansa dole ne tsawon wannan kariya ya kai tsawon akhiratul rahali shine majingini na sadda rabu ka'ida ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu ya idza idan kana baina yadayhi mislu mislu rahli rahali fa'iza lam yakun baina yadayhi mislu fa fa'iza lam yakun baina yadayhi mislu wannan ya nuna kenan idan ma abin da yake tsawon sa bai kai hakan ba to babu shakka ɗayan uku ɗinnan yana katse sallanka idan jaki ya wuce ta gabanka idan mace ta wuce ta gabanka idan bakin kare ya wuce ta gabanka sallar ta katse sai abdullahi bin samit ya tambayi abu zarar gifari ƙultu sai na ce ya abu zarri ma balul kalbil aswad min alkalbil ahmar min alkalbil asfar me ya bambanta bakin kare da jan kare da yalon kare me ya bambanta su qala sai yace yabna akhi ya kai dan dan uwana sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani ni ma na tambaye manzon Allah kamar yadda ka tambaye ni ya rasulullah me ya bambanta bakin kare da sauran karnuka bakin kare ne kawai in ya wuce gaban mai sallah yake katse mar sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkalbul aswadu shaytanun shi bakin kare shedani ne wannan shine lafazin al-Imam Muslim amma kaga ba haka ya zo a cikin bulugul marami ba wannan shi yasa ake cewa riwaya ce bil ma'ana wanda ana yi ana ma hadisin manzon Allah amma ba a yi ma aya ta qurani Allah ya sa mun ya ci gaba da cewa walahu kuma a wajen shi yana nufin al-Imam Muslim har yanzu saboda wancan hadisi na baya ya ce akhrajahu muslimun walahu lamirin yana komawa ne ga al muslim a wajen al-imamu muslim har yanzu an abi huraira an samu hadisi daga abu huraira hauhu makamancin hadisin abu zarri nan. sai dai dunal kalbi banda lafazin kare shi nan wannan lafazi na ibnu hajar akwai kuskure hadisin yana sahihu muslim kitabu salati babu qadri ma yasturu musalli hadisin 511 lafazin hadisin shine an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce yaqfa'u salata yana katse sallah abubuwa guda uku almar'atu mace wal himaru da jaki wal kalbu da kare wa baqiya zalika wa yaqi zalika mislu mu'khiratir rahli abinda yake karewa game da haka shine a samu sutura wanda yake kamar tsawon majingini na siddin ragumi kaga cewar ibn hajar dunal kalbi banda lafazin kare wannan ba daidai bane saboda lafazin da ya zo a hadisin sahihu muslim akwai alkalbu din ya salata almar'atu wal himaru kalbu wato abin da yake nufi shine banda lafazin al-aswadu kaga siffan karen kenan ba wai karen ba bambancin hadisin Abu Zar al da hadisin Abu Huraira ba lafazin al ba ne siffar al ce a hadisin Abu Zar al annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce almar'atu wal kalbul aswadu a hadisin Abu Huraira almar'atu wal himaru wal kalb kaga kenan abin da ya kamata ibnu hajar ya ce shine dunal aswadi ba dunal kalbi ba saboda al kalbu yazo a duka hadisin guda biyu amma al aswadu shi ya bambanta hadisin abu huraira da kuma hadisin abu zar al gifari Allah ya kara musu yarda ya ci gaba da cewa wali abi dawud a wajen al'imam abu dawud wan nasa'i da kuma al'imamun nasa'i an ibn abbasin an karɓo hadisi daga abdullahi bin abbas haɗi na uku kenan abu zarar gifari abu huraira ga kuma hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa mahaifinsa abbas babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda dukansu sahabbai ne ya ce akwai hadisin abdullahi bin abbas na hauhu makamancin wannan duna akhirihi in ban da ƙarshensa wa ƙayyadar mar'ata sannan kuma ya ƙayyade ita matan bilha'idi cewa mai haila hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati tafri'i abwabi sutura hadisi na 602 nan ma ibn hajar bai kawo lafazin abdullahi bin abbas ba illa dai kawai ya ce a littafin sunan abi a littafin sunanun nasa'i akwai riwaya daga abdullahi bin abbas mai kamar waɗancan hadisai da aka faɗa a baya amma bai kawo hadisin ba ya je ba da labari akwai amma bai kawo lafazin shi ba lafazin shi ne an ibn abbasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce ya salata yana katse sallah almar'atul ha'ibu mace mai haila wal kalbu da kare kaga idan ya ce duna akhirihi banda sa yana nufin al'aswadu banda lafazin baki wato a cikin sahihu sunan a littafin sunan abidawo da sunan nasa'i akwai hadisan Abdullahi bin abbas wanda yake kama da hadisin abu zar gifari da kuma hadisin abu huraira sai dai a hadisin ba a ayyana ba wato ba a kawo lafazin jaki ba sannan kuma karen ba a siffanta shi da baki ba illa kawai wal kalbu a littafin sunan nasa'i yana cikin a sunanun subura kitabul qibla babu zikiri ma ya salata wa ma la ya hadisi 742 an qatada qatada ya ce li jabir bin Zaidin na tambaye jabir bin Zaidin ma ya kafa salata mai ke iya katse sallah qala sai yace kana Ibn abbas yaqul Abdullahi bin abbas ya kasance yana cewa almar'atul ha'ib wal kalbu mace mai haila da kuma kare in sun wuce ta gaban mai sallah sallah tana baki akwai hadisin a sunan ibn maja wanda ibn hajar bai kawo a littafin bulugul marami ba riwayar abdullah bin abbas kaga ya ce wali abi dawud wanda sa'i sai ya tsaya akwai riwayar kuma ibnu majah har yanzu hadisin 939 abdullah bin abbas a wannan hadisi ya jingina maganar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin al-imam an-nasa'i hadisi ne marfu'un hadisi ne marfu'un abdullahi bin abbas a sunan ibn majah yake anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce yaqta'u salata yana katse sallah alkalbul aswad wato bakin kare wal mar'atul haibu da mace mai haila waɗannan hadisai waɗanda ibn hajar ya kawo a littafin bulugul maram suna bayanin al'amura guda biyu waɗannan hadisai suna bayanin al'amura guda biyu al'amari na farko me ake nufi da katse sallah ana nufin bata sallah idan aka ce katse sallah ana nufin bata sallah ya kawo hadisan nan don ya nuna maka cewa sallah tana iya baci saboda wani abu ya wuce ta gaban mai sallah idan aka ce ya tsa'u salata ana nufin eh, innaha batala wa alal musalli al-i'ada wal istina sallan ta ɓaci idan ɗayan ukun nan ya wuce ta gabanka kuma dole ka saki me yasa aka ce ma'anan ya ƙaɓa'u shi ne ya butulu saboda akwai hadisin abu zar gifari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ubayu bin ka'abi ke cewa tu'adu salatu min mamarril himar wal mar'atu wal kalbil aswad ana sake sallah ana sake sallah tu'adu salatu ana sake sallah kaga wannan ya fassara maka ma'anar yaqta'u yaqta'u salata yana katse sallah me ake nufi da yana katse sallah yana bata sallah saboda wannan hadisi tu'adu salatu ana sake sallah min mamarril himar saboda wucewan jaki walmarati da kare ah, da mace wal aswadi da kuma bakin kare wannan yana sahihu ibn khuzaima ah, mujallal nabi shafi na 21 baya ga haka abdullahi bin umar Allah ya kara masa yarda an samu labarin ya sake sallah saboda ɗan kwikwiyo ya wuce ta gabansa wannan labari yana al-musannaf da ibn abi shayba a mujalladi na farko shafin 282 in ka duba littafin al-muhalla na ibn hazmi a mujallada biyu shafi na 323 ibn hazmi ya inganta wannan labari saboda haka ibn hajar ya kawo hadisan nan guda uku saboda ya tabbatar maka cewa sallah tana iya ɓaci a dalilin wucewa ta gaban mai yinta sallah tana iya baci a dalilin wucewa ta gaban mai yinta to amma wani irin wucewa ne waɗannan hadisai guda uku suna tabbatar mana wucewan iri biyu ne ya'ani almururu bai na idayin musalli ya kuno alaƙismai wucewa ta gaban mai sallah yana zama kashi kashi na farko shi ne wanda baya ɓata sallah baya ɓata sallah in ba waɗannan abubuwan da suka zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallan ba ta ɓaci ba saboda wani abu ya wuce ta gabanka amma duk da haka yankusu ajru salati wala yubtiluha ladan sallan naka ya ragu amma sallan ba ta ɓaci ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga abubuwa guda uku yace suna ɓata sallah wucewansu yana ɓata sallah almar'atu wal himaru wal aswad da mace da jaki da bakin kare idan sun wuce ta gaban mai sallah sallah ta ɓaci to in ba su ba ne fa ladan sallan ya rabu kaga kenan dai an dai samu lahani masallaka in ma sallar ta ɓaci gaba ɗaya ko kuma ya zamanto ladan ta ya na ƙasa don haka za ka gane kuskuren mutumin da zai yi sallah amma bai damu ta ina yake sallan ba wani ma sai ya taho daidai kofar masallaci ya kama sallah wanda ya tabbata hanya ce wanda wani zai wuce idan wani zai iya haƙuri wani ba zai iya ba wucewa zai idan wani ya san babu kyau a wuce wani bai sani ba kuma duk wanda ya wuce ana rage masa lada har dai a wayi gari babu mamaki ma sallar tashi babu ladan wato kenan ladan yana raguwa matukar ana wucewa ta gabanka ka duba littafin al-Imam Shawkani Nailul Awtar na uku shafi na goma dalili saboda akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda ya zo cikin al-Musannaf littafin ibn abi shayba annal murura bayna yaday al-musalli yaqta'u nisfa salatihi abdullah bin mas'ud ce wucewa ta gaban mai sallah yana yanke masa rabin sallah to idan mutum uku ne suka wuce fa kaga babu ma sallah kuma ba mamaki har ma da gyara akwai hadisin da ya zo cikin littafin abu nu'aim sai umar yana cewa lauya alamun musalli ma yanqusu min salatihi bil mururi bayna yadayhi da dai mai sallah ya san irin ladan da yake asara saboda wucewa da ake ta gabansa ma salla illa ila shay'in yasturhu minan nas da bai yi sallah ba sai ya nemi abin da zai mar kariya daga mutane sai da Umar ya ce da mai sallah ya san asaran lada da yake yi saboda wucewa da ake yi ta gabansa da ba zai yi sallan ba sai ya nemo sutura shine al-imam shaukani ya wa huma wa in kana ne, lafzan waɗannan labarai guda biyu abdullah bin mas'ud sayyiduna umar sahabbai ne sahabbai ne maganarsu ba su jingina ta ga annabi ba shi sa ake cewa al'akar fahazanil hazanil akarani muktabahuma anna daf'a likhalalin ya ta'allaku bi salatin musalli ko da kaji ake cewa ka tun kuɗa mutum in ya zo wucewa ta gabanka saboda gidi ne da za a samu a sallar sallanka saboda na ƙasa ne da za a samu a lada wala ya tasu bilmari wannan bai shafi mai wucewan ba bai shafi mai wucewan ba kai ma da za a wuce ta gabanka akwai lahani da kake samu a sallarka wahuma wa in kana mawqufaini lafzan fa hukmuhuma hukmun raf'i ko da shike waɗannan maganganu na sahabbai ne amma maganganun sun fi ƙarfin sahabi ya faɗa da kansa wato akwai alamar da take nuna cewa sun ji manzon Allah ne ya faɗa ko da yake ba su jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba li'anna mislahuma la yuqadu bir ra'ay irin wannan magana mutum ba zai faɗe shi saboda ra'ayinsa ba bare ma a wancan darasi mun karanta labarin da Abdullah ibn Abbas ya bayar yana cewa bainama rasulullahi sallallahu alaihi ya salli wata rana annabi yana salla iz ja'at hushatun tas'a baina yadayhi sai ga wata akuya tana gudu ta gabansa fasa'aha annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsere ma akuyan yani tabaqaha hatta alzaqa batnahu bil ha'id sai da ya hada cikinsa da bango akuya na so ta wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kiyarda fasa'aha ya tsere ma akuyan sai da ya hada cikinsa da bango me yasa annabi ya haka idan a ce wucewar akuyan ba zai na kasa sallar mutum ba me zai sa manzon Allah ya haka bare yin tafiya a sallah yin aiki a sallah matukar babu dalili abu ne wanda bai da kyau bare kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na jagora wanda duk abin da ya aikata abin koyi ne ya za a yi ya yi abin da ba shi da wata illa masallasa? inda a ce wucewar akuya ta gabansa ba ta lahani masalla babu shakka ba dalilin da zai sa manzon Allah ya wannan tsere-tseren da akuya bare har ya yi ƙoƙarin hana akuyan ta wuce ta gabansa Allah ya samun gani wannan hadisi al hakim ya ce hadisin yana da inganci a littafinsa al-mustadrak hadisi na 879 da ibn khuzaima a littafinsa sahihu ibn khuzaima kitabu salati juma'u abuwa da suturatul musalli hadisi na 804 da kuma ibn hibban shi ma yana cikin sahihu ibn hibban a kitabu salati ma yukrahu lil musalli wa ma la yukrahu hadisi na 2419 wannan ya nuna cewa tabbas wucewa ta gaban mai sallah yana lahani masallarsa lahani na farko shine yana rage maka ladan sallar taka so lahani na biyu shine yana bata sallah me yake bata sallah Waɗanne abubuwa guda uku tuqta'u salatu min mururi hadhihi salata idan waɗannan abubuwa guda uku ne suka wuce ta gaban mai sallah to sallan tana iya baci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su almar'atu wal himaru wal kalbul aswad sharadin wucewansu ya kasance tsakanin mutum da sutura wato ta tashin alƙibla ba ta bayan sutura tashi ba dalilin da ya sa malamai suke cewa idan babu sutura ne sallar mutum take ɓaci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalma ta almurur wucewa wucewa saboda haka ba taba su bane ratsawa ta gaban mai sallah shi ke bata sallah ba taba ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ɗin na shi yake bata sallah ba misali ba wai taba jikin jaki ko kare ko mace shi ke bata sallah ba Allah ya samun gadi domin la'akari da lafazin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-murur wucewa ta gaban mai sallah idan an kawo kalma ta almurur dole ne mutum ya bambanta da allamsu taba jikin mace ba shi ne annabi yake nufi ba taba jikin kare taba jikin jaki ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba saboda kalma ta tu'adu salatu min mamarri tu'adu salatu min mamarri sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhimar wal mar'a wal aswad a hadisin ibn fudaima kaga wannan ya nuna cewa wucewan su ta gaban mai sallah shi yake ba ta sallah wannan shine zahiri lafazin da ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin al-imam muslim yana kitabu salati babu suturatul musalli hadisi na 775 hadisin talha bin ubaidillah yana cewa kunna nusalli mun kasance muna salla wadda wabu tamurru baina aidina dabbobi suna wucewa ta gabanmu mun kasance muna salla dabbobi suna wucewa ta gabanmu in ji talha bin ubaidillah fa zakarna zalika li rasulillah sai muka faɗawa wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka faƙala sai manzon Allah ya ce mislu mu'khiratir rahal idan dai aka samu kwatankwacin majingini na siddin raguni a gaban mai sallah ta kunu bai na dai ahadiku lokacin da ɗayanku zai sallah ya aji sutura tsawonsa ya kai tsawon siddi na raguni sun mala ya burruhu ma marra bai na ya dai inda aka samu wannan sutura to duk abin da ya wuce ta gabansa baya cutar da tallashi sannan hadisi yana sahihu muslim kaga annabi <clears throat> wato yana ishara ne ga ainihin wucewa tsakanin mutum da alƙibla idan babu sutura amma idan akwai sutura ba wannan hadisi yana nuna wani abin da ya wuce ta gaban sutura baya lahani <clears throat> masalla akwai <clears throat> hadisin abdullahi bin umar wanda yake sahihu muslim har yanzu kitabu salatin musafirin wa qasriha hadisi na 700 yana cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar yace na ga manzon Allah yusalli alal himar yana sallah akan jaki na ga manzon Allah yana sallah akan jaki wa huwa muwajjihun ila khaybar a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci khaibar to anan annabi yana sallah kan jaki kuma ga wancan hadisi abubuwa uku suna bata sallah wucewansu da mace da jaki da bakin kare wannan ya nuna cewa wucewan shi ke bata sallan ba taba jikinsu ba Allah ya samun gadi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan jaki inji Abdullah bin Umar hadisin al-Imam Muslim sannan kuma akwai hadisin Aisha wanda yana tafi insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a ɗakin ta yana taba jikinta ta ja kafafunta kafin ya samu yayi sujuda ashe taba jikin macen baya bata sallah me yake bata sallah wucewa saboda haka kalma ta al-mamarru ƙa'ida ne mutum ya yi la'akari da ita kada ya hukunta taɓa jikin kare ko jaki ko mace yana bata sallah banda taɓawa. sannan kuma ba kasancewar suna alƙibla shi ke ɓata sallan ba wucewan shi ke ɓata sallan saboda wanda shi ne lafazin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan hadisai <clears throat> gaba ɗaya suna hukunta mana cewa babu wani abin da ke ɓata sallar mutum sai abubuwa uku din nan iyakansu kenan shi yasa ibnu hajar bai kawo ƙarin wani hadisi ba a littafin gulugul maram iyakan waɗannan ya kawo kuma hadisan gaba ɗayan sun inganta abubuwa guda uku nan su ne kaɗai a dalilinsu sallar mutum take ɓaci idan ɗayansu ya wuce ta gabansa lokacin yana sallah almar'atu wal himaru wal kalbul aswad a nan an samu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna babu shakka tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da waɗannan abubuwa guda uku na farko akwai waɗanda suke aiki da zahirin hadisin nan yanda ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce abubuwa uku ɗin da suna bata sallah suka ce na'am babu ja idan ɗayan uku ya wuce ta gabanka sallah ta ɓaci tun daga sahabbai akwai abu huraira wanda yana cikin waɗanda suka rawaito hadisin nan ko akwai abu zarli gifari wanda shi ma yana cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi akwai anas bin malik sannan akwai cewa da aka yi abdullahi bin abbas shi ma yana da wannan fahimta waɗannan sahabbai kenan in ka dawo ga tabi'ai akwai aqwa ibn abi rabah akwai al-hasan al-basri in ka dawo ga malaman hadisi akwai ibnu khuzaima akwai ibnu hazmi in ka dawo ga malaman fikihu akwai al imam ahmad bin hanbal waɗannan malamai kama daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai manyan malamai a tarihin musulunci suna cewa idan ɗayan ukun nan ya wuce ta gaban mai sallah sallarsa ta baci kuma wannan ita ce fahimtar da shekul islam ibn taimiyya ya ɗauka hakanan almajirinsa ibn al-qayyim da al-imam shaukani manyan malamai da aka yi na wannan zamani gaba ɗayansu suna da wannan fahimta kamar bin baz ibn al muhammad nasiruddin al-albani waɗannan malamai gaba ɗaya sun ce idan ɗayan ukun nan ya wuce ta gaban mai sallah sallarsa ta baci wanda in ka dubi littafai kamar sharhu sunna na al-imam al-bagawi uh, a mujallar na biyu shafi na 462 littafin al-muhalla na ibnu hazmi a mujallar na biyu shafi na 323 da Fahihu ibnu khuzaima a mujallar na biyu shafi na 23 da majmu'u fatawa na shekul islam yana mujallar na 21 shafi na 16 zadul ma'ad na ibnu al-qayyim al-jawziya mujallar na farko shafi na 79 nailul awtar littafin al'imamu shaukani mujallar na uku shafi na goma sha shida tamamul minna na muhammad nasiruddin al'albani shafi na ɗari uku da bakwai fatawa muhimma ta ta'allaku bi salat na bin baz shafi na arba'in da biyar har zuwa arba'in da shida da a mumki littafin fiƙihu na ibn al'usaimin rahimahumullahu ta'ala ajma'in yana mujallar na uku shafin ɗari uku da tis'in da biyu wannan duka littafan da in ka duba zaka ga wannan shine abin da malaman nan suka dauka idan dai kana sallah mace ta wuce ta gabanka ba sutura sallah ta baci jaki ya wuce ta gabanka ba sutura sallah ta baci bakin kare ya wuce ta gaban mutum babu sutura sallah ta baci wannan shine fahimta na farko na'am akwai waɗanda ma sun wuce wannan iyakan akwai waɗanda suka zakalkale suka ce har alade ma in ya wuce ta gaban sallar na ɓaci da bayahude da arne da kirista in sun wuce ta gaban muddin ba su tura sallar ta ɓaci to waɗanda suka ƙara da waɗannan sun yi la'akari ne da wani hadisin da ya zo a sunan abi dawud wannan hadisi ne munkarun hadisi ne wanda ba shi da kyau babu shakka hujjarsu tana da rauni shi kansa al'imam abu dawud ya ce hadisin bai inganta ba al'imam abu dawud da ya ruwaito hadisin nafsuhu yana kitabu salati tafri'i bi sutura hadisi na 603 hadisin ikirima an Ibni abbas ƙala ikirima ya ce ina tamani abdullahi bin abbas ya jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya ce idza salla ahadukum ila gairi sutura idan ɗayan ku yayi sallah baya fuskantar sutura babu kariya a gabansa fa innahu yaqta'u salatahu alkalbu kare yana bata masa sallah Walhimaru da jaki walHinzir, da alade walYahudi da bayahude wal majusi da ma kafiri walMar'atu da mace wa yujzi'u anhu idza marru bayna yadayhi ala ƙazafatin bi hajarin amma idan nisan da ke tsakanin mutum da su ya kai kamar nisan jifan dutse to babu laifi sallar ba ta ɓaci ba wannan hadisin al'imamu abu dawud da ya rawaito hadisin yana cewa fi nafsi min hadal hadisi shay'un wannan hadisi ni kaina a raina akwai kaikayi hadisin nan bai mun ba shi kansa da ya rawaito hadisin hadisin bai inganta ba saboda haka yasa ibnu hajar bai kawo shi ma a littafin Bulogul marami ba waɗanda abubuwa da suka zo a bulugul maram su ne suka tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abubuwa ukun nan suna bata sallah wannan shine fahimta ta farko butulanu salati bi mururi hadhihi ashiya'u salata waɗannan abubuwa uku idan sun wuce ta gaban mutum sallah ta baci fahimta na farko kenan fahimta na biyu fa ba duka bane akwai malaman da suke ganin ba duka abubuwan nan ne in sun wuce ta gaban mai sallah sallan kake ɓaci ba wasu daga ciki ne wanda ke da wannan fahimta ita ce Aisha matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al’imamu Ahmad a wani ƙauli da aka samu nashi wata riwaya ta al’imamu Ahmad saboda wata riwayar tana nuna cewa sallar tana ɓaci. a dalilin abubuwa uku dinnan riwaya ta biyu da aka samu daga al-Imam Ahmad tana nuna cewa ba duka bane akwai Ishaq bin Rahawai akwai kauli da aka samu na Anas bin Malik da abdullahi bin Abbas da Abu Huraira da Ibn Umar wa huwa qaul Mujahid daga tabi'i akwai al Mujahid makhul Ikrima wannan ka duba sharh sunna littafin al bagawi da mujallar da biyu shafi na 463 da at-tamhid na ibnu abdulbarri a mujalladi na 21 shafi na 187 da kitabun musannaf na ibn abi shayba a mujalladi na farko shafi shafin 280 wannan zaka gani musamman ma a sunan sunanu tirmidhi littafin sunanu tirmidhi a juz'i na biyu shafi na 136 kitabu salati sifatu salati babu ma jaa annahu la yaqta'u salata illa al-kalbu wal himar wal mar'a alimamu Turmizi tirmizi ce ƙala ahmad al ahmad yana cewa allazi la ashku fihi abinda bana shakka game da shi shine annal kalbal aswad yaqta'u salat Baƙin kare in ya wuce ta gaban mutum sallah ta wa fi nafsi min al-himari wal mar'ati shay'un amma game da mace da jaki wannan cikin raina akwai wato shakka da nake game da riwaya akan abubuwa biyu nan. na'am wanda shine fahimtar Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa mace dan ta wuce ta gaban ka sallar ba ta baci wannan fahimta guda daga cikin sahabbai wanda ya tabbata shine fahimtar Aisha Allah ya kara mata yarda fahimta ta uku game da waɗannan hadisai wanda ita ce fahimta mafi ƙarfi mafi rinjaye ita ce cewar babu wani abu da zai wuce ta gabanka a dalilin wucewansa sallan ka taɓaci babu kada shi da fahimta na uku kaga fahimta ta farko waɗannan abubuwa uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga in ɗayansu ya wuce ta gabanka sallar ta ɓaci fahimta ta biyu bakin kare ne kawai in ya wuce ta gabanka ta take ɓaci fahimta ta uku babu wani abu da zai wuce ta gabanka ma sallan ta ɓaci kuma wannan fahimta ita ce mazhabar jama'a min sahaba sahabban annabi da yawa suna rike da wannan fahimta kamar Sayyidina usman Sayyidina ali bin abi talib abdullahi bin umar aisha abdullahi bin abbas wata riwayar sake nan domin riwaya ta farko ita ce abdullahi bin abbas yana cewa sallar mutum tana baci a dalilin waɗannan abubuwa guda uku kuma wannan ita ce fahimtar abdullahi bin umar ibn musayyib daga cikin tabi'ai kuma ita ce take littafin masaba na al'imamu malik don haka sa kake ganin wannan sabuwar matsala ce a kasashenmu saboda aka sare a littafanmu na fikihu babu wani abu da zai wuce ta gaban ka sallaka ta baci shi yasa ga masallatanmu ma bamu damu da ajiye su tura ba domin galibin littafanmu mun dogara ne da mazhabar al'imamu Malik mazhaba ta al'imamu Malik babu abin da zai wuce ta gaban ka a dalilin wucewansa sallanka ta baci al sauri al-imamu shafi'i duk wannan mazhabobin su kenan in ka duba dai sharhu sunna littafin al-imamu bagawi ya kawo waɗannan bayanai da almuhalla na ibnu hazmi haka nan ahwazi sharhin sunan tirmizi mujallad nabi shafin 258 at-tamhid littafin ibnu abdul barri mujallad na 21 shafi na 168 wannan shine fahimtar aljumhur akasarin malamai a tarihin musulunci akasari tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'ut tabi'in akasari suna cewa sallah ba ta ɓaci saboda wucewar wani abu ta gabanka ko ma menene kamar yadda al-imamu tirmidhi ya faɗa da al-imamu nawawi da ibnu abdul barri haka in ka duba fathul bari mujallad na hudu shafi na 387 to suna da dalilai tun da dai gashi mun ji hujjoji waɗannan hujjoji da ibn hajar ya kawo a littafinsa ya kawo hujjoji ne na ilimi ya kawo maka hujjoji na ilimi sai ya barka da tunanin me ke iya kawar da wannan magana ta manzon Allah shi da ya kawo maganar ga hadisin abu zarri ga hadisin abu huraira ga hadisin abdullahi bin abbas waɗannan hadisai sun tabbatar da cewa akwai abinda idan ya wuce ta gabanka kana sallah sallanka ta baci waɗannan hadisai sun tabbatar to saura kuma ka nemi sanin me ya hujjar da za ta sa a ce sallan ba ta ɓaci ba tun da dai manzon Allah shi ke kawo sako daga Allah ko annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ke iya ba mu labari sallan mu tayi ko ba ta yi ba shi mai kawo sakon kafin ya tafi ga abin da ya faɗa wanda ya koya mana sallah kafin ya tafi ya gaya mana idan ɗayan uku ya wuce ta gaban ka sallah ta baki saboda haka ibn hajar ya gama nashi aiki ya kawo sakon manzon Allah sai ya zuba a littafin bulugul maram sai ya kyale ka da mai iya cewa sallan bata baci ba wanda ya ce maka sallan bata baci ba kuma wannan sai baka nashi hujja shi dai ya fa ya kawo nashi dalili sallah ta baci sai ci gaba da bayani Allah ya sa mu gane babu shakka akwai dalilansu tunda waɗannan malamai waɗanda suke cewa sallan bata baci ba ba ƙananan mutane bane tun daga sahabban annabi Muhammad kamar sayyiduna Usman halifa ne min khulafa'ir rashidin sayyiduna Ali Abdullah bin Umar Aisha Abdullah bin Abbas a ce hadda Abdullah bin Umar waɗannan sahabbai ne ka dawo ga uh, tabi'ai irin su Ibn Musayyab ka dawo ga mazhabobi kamar mazhabata babban malami al-Imam Malik al-Imam Thawri al-Imam Shafi'i duk sun ce sallama ta baci ba ashe suna da wani dalili haka kawai mutum ba zai kawar da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba suna da dalilai babu shakka za mu dubi waɗannan dalilai ah, akwai hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda akwai hadisin Aisha labari ya iso ga Aisha gafa hadisi daga Abu zarar gifari wanda ibn hajar ya fara gabatarwa a littafin bulugul mara ga fa hadisi daga sahadin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa manzon Allah ya ce abubuwa uku suna bata sallah wannan labari da ya so ga Aisha Allah ya kara mata yarda sai ta ce Shabbahu na humur wal sun kamanta mu da jakuna da karnuka wato tana nufin waɗanda suka rawaito hadisin nan suna kamanta mata da jakuna da karnuka saboda ta nuna cewa banda mata a ciki banda mata ta ce kuntu anamu bayna yadai rasulillah ni na kasance ina kwanciya a gaban manzon Allah ina bacci wa ya fi qiblatihi kafafuna suna daidai alkiblarsa Fa'iza sajada idan zai yi sujuda ga mazani sai ya taba ni kalmar algamzu tana zuwa da ma'ana da yawa kamar yadda ibn al-asir ya faɗa a littafin sa an nihaya tafi garib al-hadith wal asar haka ma in ka duba lisan arab a mujallar na 11 shafin 82 allamzu shi ne wato algamzu yana zuwa da alamar ido ko kuma alama ta hannu ka yi wa mutum alama da idonka ana kiran shi algamzu hakanan kuma ka taba mutum da hannunka shi ma da larabci ana kiransa algamzu ta ce ina kwance gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kafafuna suna daidai alƙibla tun da matarsa ce shi yana sallah ita tana bacci fa'iza sajada idan zai yi sujuda ga mazani sai ya taɓa ni faƙababtu rijilayya sai in naɗe kafafuna fa'iza ƙama idan zai miƙe ba sattuhuma sai in miƙar da su ƙala ta ce wa fil buyuti yau mai idin wal buyuti yau mai idin laita fi hama sabihu su gidaje a waɗannan kwanaki ba a sa fitilu a waɗancan lokuta babu fitilu bare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta wannan hadisi yana sahihul bukhari kitabu salati Abuwa bu suturatul musalli hadisi na 486 yana sahihu muslim hadisi na 512 kaga wannan hadisi na aisha hujja ce ga waɗanda ke cewa wucewan abu ta gaban mai sallah baya bata shi baya bata sallah saboda haka tun da aisha tana kwance annabi sallallahu alaihi wasallam yana taba ta ta nade kafa idan aka ce wucewan mace na bata sallah to ya matan da take bacci ma gaban mai sallafa sallama ta ɓace ba bare wucewanta Allah ya samu gane wannan shine tawili tawili wucewan wucewanta bai bata sallah ba to wanda ke kwance gaban sa ma sallan bata ɓace ba idan kwanciya gaban mai sallah bai bata masa salla ba to wucewar ba za ta bata sallah ba akwai kuma riwaya da take al-musannaf eh, Abdul Razzaq kitabu salati babu ma yaqta'u salata hadisi na 2280 aisha tana tsawatar wa mutanen iraq tana cewa karantumuni ya ahlal iraq bil kalbi wal himar ya ku mutanen iraki kun kwatanta ni da jaki da kare aisha take gaya musu innahu la yaqta'u salata shay'un babu wani abu da ke katse sallah walakin idra'u mastata'tum sai dai duk abin da zo wucewa ta gabanku, ku ku yi iya kokari ku hana shi ya wuce to wannan shine hujja na farko na waɗannan sahabbai da tabi'ai da malaman farko waɗanda suke cewa sallah ba ta baci saboda mace ta wuce ta gaban mutum to amma wannan bai isa hujjan da zai kawar da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba domin me wannan hujja tana nuna cewa Aisha tana kwance idan da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kwanciya a gaban mai sallah yana bata sallah manzo Allah ya san kalmar kwanciya ko bai sani ba amma manzo Allah bai ce kwanciya a gaban mai sallah <clears throat> yana bata masa sallah abinda ya faɗa shine wucewa ta gaban mai sallah yana bata masa sallah saboda haka har yanzu dai hujjan maganar Aisha bai kawar da hadisin Abu Zar al-Ghifari ba bai kawar da hadisin abu huraira ba bai kawar da hadisin abdullahi bin abbas ba sai dai kuma akwai hadisin aisha har yanzu wanda ke cikin sahihul bukhari da sahihu muslim nan ma tana cewa wallahi laqad ra'aytu an-nabiyya naga annabi yana sallah yusalli wa inni ala sarir ina kan gado bainahu wa bainal qibla muttaji'a tsakanin annabi da alqibla ina kwance ina kan gado a daidai alqiblar manzon Allah fatabdu lil hajatu sai bukata ta taso min fa akrahu an eh, ajlisa sai in kyamaci zaunawa fa uziya annabi saboda zan cutar da annabi idan na zauna fa ansalu min inda rijlihi sai in sulale ta kafafunsa sai in sulale ta wannan yana bukhari sahihu muslim saboda haka wannan ma yana ishara da cewar ta wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah har yanzu bai fito da lafazin da zai yi kwaskwari ma wa hadisin abu zarar ligifari da kuma abu huraira ba tana kwance ne ta tashi ba ta wuce ba amma da wucewa ne ai ta san kalmar wucewa ta kowa za ta ce manzo yana sallah sai in zo in wuce ta gabansa kaga kenan sai mu warware hadisin abu huraira da hadisin abu zarar gifari amma ta ce tana kwance bukata zai taso sai ta silale ta gefen kafafun manzon Allah kaga bai nuna ta gitta ba almurur shine ratsawa gittawa wucewa babu ɗayan kalmomin da ta kawo a cikin hadisin nan saboda haka yasa wannan hujjar ba ta isa ta kawar da hadisin Abu Zar Gifari da kuma hadisin Abu Hurairah ba Allah ya kara musu yarda don haka yasa Ibn Khuzaima Ibn Khuzaima Shi ne mai littafin sahihu ibn khuzaima babban malami ne malamai suna cewa in ban banda sahihul bukhari sahihu muslim sai kuma sahihu ibn Kuzaima babban malamin hadisi ne a littafinsa sahihu ibn Kuzaima kitabu salati juma'u abwabi suturatul musalli a mujallar na biyu shafi na 21 yayi babi musamman saboda ya nuna maka cewa waɗannan hadisai na aisha gaba ɗaya ba sa kawar da maganar manzo da ta zo a hadisin abu zarar gifari da hadisin abu huraira da hadisin abdullahi bin abbas ya ce babu zikirin dalili ala an hazal khabara fi zikirin mar'ati laisa mubaddan khabara aisha labarin aisha bai saba ma labarin abu zarri ba izin nabi sallallahu alaihi wasallam shi abinda manzon Allah ya faɗa إنما أراد أن مرور الكلب والمرأة والهمار يقطع صلاة المصلي abinda manzon Allah ya faɗa wucewar kare mace da jaki ta gaban mai sallah ina bata masa sallah sai ya ce la suwiyal kalbi wala raibahu wala raibal himar ba zaman kare a gaban mai sallah ba ba zaman jaki a gaban mai sallah ba wala tija'al mar'ati ba kwanciyar mace a gaban mai sallah ba yakfa'u salatal musalli wannan baya cikin lafuzan annabi sallallahu alaihi wasallam wa aisha inma akhbarat annaha kanat tabtaji'u eh, baina yaday annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aisha ta faɗa shine tana kwance gaban manzo wa huwa yusalli shi ko yana sallah abinda ta bada labari kenan la annaha marrat baina yaday aisha bata ce ta gitta ta gaban annabi ba duk lafazin da ya kawo labarin aisha babu lafazin da ya nuna cewa ta wuce ta gaban annabi allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه Dalili دليل نبي نما لمي waɗanda suke cewa babu wani abin da ke wucewa ta gaban mai sallah wanda a dalilinsa sallarsa take baci shine labarin abdullahi bin abbas wanda ya zo a littafin sahihu ibn Kuzaima hadisi na ɗari 882 a darasin da ya gabata mun yi magana a kansa wanda ibn al-qayyim ya kawo a littafin zadul ma'ad a mujallar na farko shafi na 256 annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah faja'at hujariyatan min bani abdul muttalib sai ga wasu ƴan mata guda biyu daga banu abdul muttalib kadiktatala suna fada kadiktatalata fa akhazahuma bi yadayhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama waɗannan ƴan mata biyu da suke fada da juna فنزع إهداهما من الأخرى يربط أكانوس وهو في الصلاة كمينة كن صلى لفظ ديزو مسند الإمام أحمد فأخذتا بركبتي النبي سنكام قيور النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم يربط أكانوس أو فرق بينهما ولم يسرف منظم الله ببر وأن سلم بعد saboda haka wannan ma yana daga cikin dalilai na waɗannan malamai da suke cewa sallah ba ta bace saboda mace ta wuce ta gaban mutum amma wannan labari da ji ka sani bai hito da bayani a fili cewa waɗannan 'yan mata sun wuce ta gaban annabi ba illa iyaka abdullahi bin abbas ya ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba faɗan wasu 'yan mata alhali yana sallah ya raba su suna faɗa shin sun wuce ta gabansa wannan lafazi bai zo a hadisin abdullahi bin abbas ba sannan na biyu waɗannan 'yan mata idan aka ce jariyata ne <clears throat> tana yiwuwa ƙanana ne ba su kai ma balaga ba tana yiwuwa baligai ne saboda haka hadisin akwai abin da ake cemar al'ihtimal bai taho da lafazi ƙarara wanda yake tabbatar da cewa sun wuce ta gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka hujjan ita ma akwai na ƙasa dalili na uku shine hadisin al-fadl bin Abbas wan abdullahi bin Abbas Allah ya kara musu yarda al-fadl bin a tana atana rasulullah manzon Allah ya zo gare mu wani nahnu badi ya lana muna wani dajin mu muna cikin wani daji fasallafi salla sahara manzon Allah ya yi salla a daji a rairayi laisa bainahu baina yadayhi suturatun babu sutura a gabansa himaratun lana akwai jakarmu wa kalbatun akwai wata kariyarmu. ta abasa ni baina yadayhi suna wasa a gaban shi fama bala zalika bai damu da wannan ba hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati babu man qala al-qalbu la yaqta'u salata hadisi na 616 an samu malamai da suke cewa hadisin yana da kyau kamar al-Imam an-Nawawi al-Hafiz al-Iraqi in ka duba al-Majmu' Sharh al-Muhazzab a mujallal na uku shafi 134 sai dai babu shakka mafi yawan malaman hadisi sun ce wannan labarin bai inganta ba in ka duba littafin Ibn Hazmi al-Muhalla mujallal na biyu shafi 326 haka nan Ibn Hajar ya tabbatar a littafin Tahzib at-Tahzib mujallal na biyar shafi 123 da ibn kudama a littafin al-mughni a mujallar na biyu shafi na 82 da kuma muhammad nasiruddin al-albani a littafin ba'ifu sunan abi hadisi na 717 don haka labarin al bin abbas wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah a daji babu sutura a gabansa jaka da kariya suna wasa a gaban shi kuma wannan bai sa annabi ya bar sallah wannan labari bai inganta ba domin hadisi sai ya inganta kafin da ake kafa hujja da shi dalili na hudu <clears throat> wannan shine dalili wanda ke da inganci shine labarin abu dardai wanda yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah fasami inahu ya kulu sai muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'uzu billahi minka yana neman tsarin Allah game da kai <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam yana limantan sahabbai sahabbai suka je yana cewa a'uzubillahi billahi minka sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'anuka bi la'natillah ina tsine maka da tsinuwar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka salatan sau uku wa basaqa yadahu ya miƙa hannunsa ka annahu yatanawalu shay'an kamar zai kamo wani abu falamma faraga min salati lokacin da ya gama sallah tunda sahabbai sun ga wani sabon abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata a cikin sallah don haka suka yi mar tambaya ya rasulallah qad sami'na ka taqulu fi salati shay'an mun ji kana fadin wani abu a cikin sallarka lam nasma'aka taquluhu qabla zalik bamu taba ji ka fadi irin wannan abu ba kafin yanzu wa ra'aynaka basatta yadaka kuma mun ga ka miƙa hannunka me ya faru qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna aduwallahi iblis makiyin Allah iblis jaa bi shahabin min ya yazo min da wata yula na wuta garwashin wuta makamashi iblis ya ɗebo wuta yaj'alahu fi wajhi yana kokari ya sa a fuska na ni ina sallah fa qultu shine nake cewa a'udhu billahi minka salasa marratin wannan yana nuna babu laifi dan mutum ya nemi tsarin Allah yana cikin sallah wannan dalili ya sa malamai suke cewa mutumin da yake wasi mutumin da yake wasi babu laifi don yana yin a'udhu billah a cikin sallah yana sallan yana a'udhu billahi wannan bai bata masa sallah summa qultu sannan sai na ce al'anuka bi la'nati ina tsine maka da tsinuwar Allah falam ta'akhir duk da haka iblis bai ja baya ba bai jinkirta gare ni ba yana daɗa matsowa bayan na yi nemi tsarin Allah sau uku na la'ance shi sau uku sun ma a ratu an akuzahu shi ne na yi ƙoƙarin in kama shi wallahi laula da'awatu akhina Suleiman, in ba don addu'ar da ɗan uwanmu annabi Suleiman alaihi ya yi ba la’asbaha musakan musaƙan biha da ya wayi gari yana ɗaure a jikin masallaci yal'abu bihi wildanu ahlil madina yaran garin madina su zo suna wasa da iblis da kowa ya ganshi. <clears throat> wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yunkurin ya kama iblis ya ɗaure shi a jikin masallaci kuma allah ya ba da damar ɗan adam ya iya ganinsa har ma yara su yi wasa da shi washe gari <clears throat> a wata riwaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa zakartu qawla sulaiman sai na tuna addu'ar da annabi sulaiman yayi a suratu sad ayata 35 rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya allah kamin kyauta ka bani wani mulki wanda baya cancanta a ba mu wani bayan na tafi Allah ya bashi wannan mulki wanda ya mulki mutane da aljanu <clears throat> idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya kama aljani ya daure mutane su gani kaga shi ma ya samu mulki akan aljanu yanda annabi Suleiman ya samu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna wannan shi yasa bai daure iblis din ba duk da haka faraddahu Allah khasiyan sai Allah ya mayar da shi yani zalilan makaskanci bai cimma burinsa ba wannan labarin yana sahihul bukhari kitabul juma'a abwabul amali fi salati babu ma yajuzu min al amali fi salati hadisi na 1140 da da arba'in kuma sahihu muslim kitabul masajid <clears throat> wa mawadi'i salati babu jawazi la'ani shaitani fi asna'i salati shi yasa al-imam ya yi masa babi babu laifi don ka la'anci shaidan kana cikin sallah wannan bai bata maka sallah hadisi na 843 don haka malaman da suke cewa wucewan wani abu ta gaban mutum baya bata masa sallah idan aka ce alkalbul aswadu shaitanun to shi kansa ma iblis din ya zo ma annabi yana sallah sannan ba a samu labari cewa annahu a'ada salata bi sababi itiradu shaitan saboda zuwan da shaitan yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu labari manzon Allah ya sake wannan sallan ba bare ma sallah ce ta jam'i yana tare da sabai a wannan lokaci to amma wannan labarin har yanzu bai fito da tabbacin maganar cewa iblis da ya zo ma annabi ya ratsa ta gabansa ba babu zahiri wannan lafazin Allah ya sa mun gane iyaka abinda manzon Allah ya faɗa ina cikin sallah iblis ya zo bi shihabin min nar li ala wajhi yana ta kokari yana da garwashin wuta yana so ya zuba mun a fuska shine nake neman tsarin Allah nayi kokarin in kama shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce iblis ya ratsa ta gabansa ba Allah ya sa mun gane to da wannan ma bai kawar da hujjar da take hadisin Abu Zar al-Ghifari da Abu Hurairah ba <clears throat> dalili na hudu shine hadisin Abu Juhaifa Abu Juhaifa mun karanta wannan a baya inda muke magana akan matsalar ta kiran sallah Abu Juhaifa yace ataitu na zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi makka na tarar manzon Allah yana makka <clears throat> wa huwa bil abtahi manzon Allah yana kwarin makka makka hawa ne da gangara <clears throat> tana da kwari wannan kwari shi ake kiransa al'abtahu inda ruwa ke malala a wannan kwari na makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sansani fi ƙubbacin lahu hamra min adamin an buga masa tanti tantin na wata jar fata an buga ma annabi sallallahu alaihi wasallam tanti na zo na tarar da manzon Allah fa kharaja bilal bi wabu'ihi bilal ya fito daga wannan tanti da ruwan alwala na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam famin na'ilin wa mabihin wasu sahabbai suna kamfatar ruwan wasu suna samma wasu saboda neman tabarruki da jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> fakarajen nabi sai ga annabi ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ka an zuru ila bayadu faqaihi ya ce kamar yanzu ne kamar gani ina kallon fararen kwaburin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka malamai suke cewa an samu hujja anna saqa laysa bi auratin qawri ba al'aura bane wa hadha mujma'u alai al-imam an-nawawi yace wannan ba a kai duk malaman sunna sun tabbatar da cewa kwaburin mutum ba al'aura bane saboda wannan labari ma na Abu Juhaifa ce to wa ba'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala wa azzana bilal bilal yayi kiran sallah faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna bilal yana kiran sallah yana waigawa dama da hagu sai ina bin bakin sa nima saboda shi sabon zuwa ne idan bilal yayi dama shi ma sai yayi dama da bakin sa in yayi hagu sai shi ma yayi hagu da bakin sa yaqulu yaminan wa shimalan yana fada ta dama hayya ala salati hayya ala falahi qala yace thumma rukizat lahu anza sannan aka kafa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata karamar uh, kifiya abinda ake ce ma al'anza wata sanda ce karama tana kamar kifiya saboda a kasanta akwai karfe mai tsini idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah sai a kafa ta a gabansa ita ce al'anza da aka kafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kifiya fataqaddama manzon Allah ya taho fa sallar rak'atayn yayi sallar raka'a biyu saboda matafiyi ne ya baro makka madina ya zo makka yayi sallan azhar raka'a biyu sai shi Abu Juhayfa yace yamurru baina yadayhi alhimaru wal kalbu kare yazo ya wuce ta gaban annabi jaki ya wuce ta gaban annabi la yumna uba a hana su wucewa ثم صلى العصر ركعتين sannan yayi sallar la'asar raka'a biyu ثم لم يزل يصلي ركعتين manzon Allah bai bar yin kasar ba hatta raja'a ila al-madina sai da ya koma madina tunda yazo maka kasar yake har ya koma madina wannan hadisi yana sahih al da kuma sahih muslim anan wannan babu hujjar da take nuna cewa jakin da aka ce ya wuce ta gaban annabi ya wuce tsakanin annabi da sutura shi dai abu juhaifa abin da ya faɗa an kafa kifiya gaban manzon Allah ya yi sallah sannan ya murru baina ya daihi himaru wal kalbu wannan lafazi ya murru baina ya daihi shi ne malamai suka ɗauka cewa yana nuna jakin da karen suna wucewa ne ta gaban annabi al'imamun nawawi a sharhin hadisin nan sharhu sahihi muslim juzi na 4 shafin 220 yace ma'anarsa yamurru himaru wal kalbu wara'a suturati wa qaddamaha ila al abinda Abu haifa yake nufi shine an kafa kifiya gaban Annabi sallallahu alaihi sallam wannan Allah ya samu sutura yana sallah amma jaki yakan wuce ta can gaban suturan tsakanin suturan da al-qibla wato bayan suturan ba tsakanin Annabi da kuma suturan ba hakanan karnuka suna wucewa ta can gaba in ka duba sharhun nawawi ala sahihi muslim jizu ina shafi na 220 wannan baya nuna cewa jakunan suna wucewa ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wannan ma ba hujja ce da ta inganta ba dalili na biyar da malamai suke bayarwa akan cewa wucewa ta gaban mai sallah bai bata masa sallah shine cewar ai ba a samu labarai daga sahabbai da tabi'ai cewa wani su ya sake sallah saboda a dalilin wani abu ya wuce ta gabansa ba fadalla zalika ala anna al-amra indahum mushtahar bi adam al-qat'i wannan ya nuna cewa abu ne wanda ya shahara cewa sallah ba ta baci don wani abu ya wuce ta gaba amma anan babu shakka akwai kuskure uh, in ka duba littafin subulus salam sharhin bulugul maram na al-imam sanani a mujallar na farko shafin 276 a baya mun karanta wasu dalilai waɗanda sun zo a cikin littafin al-muhalla kitabu salati auqati salati mas'alatu yaqta'u salat eh, salat musalli a juz'i biyu shafi na 322 hadisin bakar bin abdullahi al-muzani yace kuntu usalli ila jambi ibni umar na kasance ina sallah a gefen abdullahi dan umar ba wai suna jam'i bane ina sallah a gefen abdullahi bin umar fada kala bai ne wa bai jarwan sai ga wani dan kwikwiyo ya zo ya shiga tsakaninmu da ya shiga tsakaninmu sai ya ratsa ta gabana ni bai ratsa ta gaban abdullahi bin umar ba famarra bai na yadayya faƙala li ibn umar lokacin da na gama sallah sai abdullahi bin umar ya ce amma anta fa'a'idi salata kai kam ka sake sallah wa amma ana fala idu ni ba zan sake sallah ba li'annahu lam yamurru bayna yadayya saboda dan kuikuyon ba ta gaba na ya wuce ba sannan akwai hadisin bakar bin abdullah al-muzani da yake cewa jarwan marra bayna yaday ibn umar akwai ranar ma da dan kuikuyo ya wuce ta gaban abdullah bin umar faqata alaihi salati faqata alaihi yana wucewa ta gaban abdullah bin umar sai abdullah bin umar ya daina sallah kawai sai ya sake ya sake ta daga farko kaga wannan ya nuna cewa an samu daga sahabbai waɗanda suka dena suka sake sallah saboda wucewan kare ta gabansu don haka cewa ba a samu labarai daga sahabbai da tabi'ai wanda ke nuna wani ya sake sallah ba wannan ba hujja ce babu shakka da ta inganta bayan ka duba littafin al-muhalla ga labarin abdullahi bin umar dan kuikuyo ya wuce ta gabansa ya daina sallan ya sake ta ibnu hazm ya ce wa hadha aidan aqahhu isnadi dalili na shida shine hadisin abdullah bin abbas hadisin abdullah bin abbas abdullah bin abbas ya ce aqbaltu rakiban ala himarin atanin na taho ina haye akan jaka wato macen jaki kenan abdullahi bin umar ya ce yana kan jaka ya taho wa ana yau ma'izin kaddan hasul ihtilam lokacin na kusan balaga ina dab da balaga yana matashi ya taho a kan jaka wa rasulullahi salli bi mina annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla a mina ila gairi jidarin baya fuskantar wani kago baya fuskantar wani kago ina tahowa akan jakan nan famarartu baina yadai ba'd saffi sai na ratsa ta tsakanin wani sahu wa arsaltul atana da na ratsa tsakanin wannan sahu sai na sake jakan tarta'u ta kama kiwo fa dakaltu fi saffi ni ma sai na shiga sahu falam yunkar zalika alayya aka gama sallah babu wanda ya kyamatar min abin da na aikata babu wanda ya nuna munin abin da na aikata ba wanda ya ce ban kyauta ba to amma nan ma malamai sun ce bai isa hujja da take nuna cewar jaki ya wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai kaɗai sallah ba saboda abdullahi bin abbas abin da ya faɗa ya ce ya ratsa tsakanin sahu ko ya ratsa tsakanin sahu kuma ittifakan malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa suturan liman ta isar mamu suturan liman ta isar wa mamu saboda haka ba laifi ba ne idan ana sallah wani ya ratsa ta sahu ya wuce binsa ba laifi ba ne saboda ainihin suturan mamu ita ce suturan liman shi sa idan liman ya yi sallama to kowa sai ya nemi nashi sutura masbuk kenan wanda aka tsere mara idan liman ya yi sallama to suturarsa ta kau yanzu sai ka nemi naka wannan babu sabani a tsakanin malamai akan haka wanda da yawa mutane ba sani ba zaka ga wani idan an wuce ta gabansa ana sallah a jam'i sai ya ga kamar an yi wani babban laifi alhali ba laifi bane ba laifi bane ana sallah wani ya ratsa ta sahu ya wuce abinsa wannan ba laifi bane Abdullahi bin Abbas abin da ya faɗa shine ya ratsa sahu din ya ratsa sahu don haka wannan baya nuna cewa ya wuce ta gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu da ya ce gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam babu katanga nan ma kuma bai ce babu sutura ba ko tayo akwai sutura yana nesa yana kan jaka bai hanga illa iyaka gaban annabi ya ga cewa babu katanga amma sutura tana nan gaban manzon Allah akwai kihiya dalilin da yasa malamai suka ce wannan maganar ba ta nuna cewa annabi yayi sallah babu sutura saboda akwai hadisin Abdullah bin Umar akwai hadisin Abdullah bin Umar Allah ya kara masa yarda Abdullah bin Umar yana cewa kana idza kharaja yawmal idi idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita sallah ranar idi idan zai fita sallah a ranar idi amara bil harba annabi yana umarni a dauki wannan kifiya a bishi filin idi da wannan kifiya fatuba ubaina yadayhi a ajiye wannan kifiya a gabansa a kafata ta a gabansa fa yusalli ilaiha ya fuskanci wannan kifiya yana sallah wan nasu wara'ahu mutane suna bayan shi to ba wai ranar idi kadai ne. abdullahi bin umar ya ce wa kana yaf'alu zalika fi safari manzon Allah ya kasance idan zai yi tafiya yana tafiya da suturarsa to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya bar madina kai ya zo makka lokacin aikin hajji yana mina kaga yayi tafiya kenan ko ka'idar ita ce dama yana tafiya da suturarsa wannan shine hadisin da ya zo bayanin Abdullahi bin Umar yana sahihul Bukhari abdullahi bin umar yake wa kana yaf'alu zalika fi safari manzon Allah ya kasance idan zai yi tafiya yana tafiyarsa da sutura to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka kaga kenan zaka kaddara ya zo da suturarsa da aka je mina an kafa mar suturarsa domin wannan shine abin da aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallahi da sutura ya tsawatar kar ayi sallah babu sutura to amma kai da ka zo akan jaki misali daga nesa wanda ke mina ya san mina babu gine-gine babu gine-gine bari a ce akwai katanga a gaban mutum wanda zai sutura da ita daga nesa ba ka hangen wani kago don haka abdullahi bin abbas ya ce ya taho sai tarar da manzon Allah yana sallah da mutane a gabansa babu kago yana kan jaki ya ratsa sahu ya sake jakin shi ma ya shiga sahu aka kama sallah da shi kaga abdullahi bin abbas bai ce babu wannan sutura wacce abdullahi bin umar ya tabbatar manzon Allah baya tafiya ba tare da ita ba Allah ya samu gani saboda haka wannan uh, yana daga abin da malamai suke cewa tsakanin almusbitu wan nafi hadisin abdullahi bin umar ya tabbatar manzon Allah in zai yi tafiya yana daukan sutura hadisin abdullahi bin abbas ya ce gaban annabi babu katanga duk da cewa bai ce babu sutura ba a ka'ida almusbitu muqaddamun ala nafi idan aka samu hadisi guda biyu daya yana tabbatarwa daya yana korewa sai a dauki mai tabbatarwa a bar mai korewa Abdullahi bin Umar ya tabbatar manzo Allah yana daukan sutura ya tafiya da ita kaga sai ka dauki wannan hadisi ka aje hadisin Abdullahi bin Abbas bare ma hadisin sa akwai tawili iz qatuba wa yaraha ibnu Abbas abdullahi bin abbas bai ce gaban annabi babu sutura ba illa dai ya ce gabansa babu katanga kaga ya nuna cewar ta akwai suturan amma shi bai sani ba sun mahuwa lam yanfiha inna ma na faljidara abdullahi bin umar abdullahi bin abbas bai ce babu sutura ba illa dai ya ce babu katanga don haka Ibn Kuzaima. a littafinsa sahihu ibnu Kuzaima kitabu salati juma'a wa abwaab sutaratil musalli a mujallal nabi shafi na 23 yace idan ka tattaro hujjar duk wani malami duk wani malami wanda yake cewa za a iya wuce ta gaban mai sallah in ka ɗauko hujjarsa kai bitan wannan hujja kai nazarin wannan hujja za ka tarar da cewa tana da aibu in ji ibn khuzaima masanin hadisi in ka duba littafin nasa sahihu ibn khuzaima mujallar na biyu shafin 23 yana cewa wal khabaru sabitun sahihun labari ya tabbata ingantacce anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annal kalbal aswad wal mar'atal ha'iba wal himara yakfa'u salata mace da bakin kare da jaki in sun wuce gaban mai sallah sallarsa tana baci wannan shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ma lam yasbut khabarun anin nabi matukar ba a samu wani labari kuma daga annabi din ba bi zalika wanda yake nuna sabanin haka lam ya lil qawlu wal futya bi masa ma sabata an nabi haramun ne wani malami yayi fatawa da saɓanin abin da ya fito daga bakin annabi Muhammad Allah ya samu gane abu ne wanda ya tabbata babu shakka shi sa ibn hajar ya kawo shi a bulugul maram ya kawo hadisin abu zarar gifari hadisin abu huraira hadisin abdullahi bin abbas abu ne wanda ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam mace jaki bakin kare suna ba ta sallah in sun wuce ta gaba mai sallah wannan shi ne abin da ya tabbata to idan za ka ba da fatawa sallar ba ta ɓaci ba to fa dole sai ka samu hujjan da ƙarfinta aƙalla ya kai wannan hujja da aka samu daga waɗannan sahabbai guda uku idan ko babu wannan hujja to haramun ne waka domin me zaka kai za a waye gari kana ne warware abinda manzon Allah ya kulla abinda annabi yace ba kyau an wayi gari kana cewa da kyau abinda manzon Allah yake yana bata sallah kai kuma aka wayi gari kana cewa sallah ba ta baci ba kaga da wa kake fada za a wayi gari kana fada ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukake ya kare mu haka ibn qayyim ya faɗa a zadul ma'ad mujallal na farko shafin 306 ibn al-qayyim yace wa sabata zalika anhu cewa abu uku dinnan suna bata sallah ya tabbata daga annabi ta hanyar fi riwayati abi zarr wa abi huraira wa ibn abbas wa abdullah ibn mugaffal waɗannan sahabbai duka sun ba da labarin cewa abubuwa uku dinnan idan suka wuce ta gaban mai sallah sallah sai ta baci sai ya ce wa mu'aribu hadhihi al-ahadith qisman duk wani labari da ka samu wanda ke cikas ma wannan umarnin za ka tara kashi biyu ne kashi biyu ne ko dai sahihun gairu sarihin in ji ibn al-qayyim ko dai an samu hadisi ingantacce amma hadisin bai fito karara ya warware hadisin abu zarri abu huraira abdullahi bin abbas ba ga hadisi ya inganta amma dai karara bai warware ba ko kuwa sarihun gairu sahihin an samu hadisi tabbas wanda ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah jakuna karnuka sun wuce ta gabansa amma hadisin kuma bai inganta ba kaga ɗayan biyu ne ko dai hadisi ya inganta amma bai fito ƙarara ya nuna cewa hakan babu laifi ba ko kuwa a samu hadisi ya fito ƙarara ya yi bayani jaki ko kokar kare ya wuce ta gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah amma kuma hadisin bai inganta ba saboda haka sai ibnul al-qayyim yace fala yutraku al-amalu biha bai kamata a bar aiki da hadisan nan guda uku ba li mu'aridin hadha sha'nuhu idan aka samu wani hadisi wanda ya kawo cikas wanda kuwa yake dayan biyun nan ko dai sahihun gairu sarihin ko ko sarihun gairu sahihin ya zo da inganci amma bai fito a karara ya warware maganar annabi ba ko ko ya tabbata eh, eh, ya tabbata da labari cewa an samu karnuka ko jakuna sun wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah amma labarin bai inganta ba don haka yace wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli manzon Allah ya kasance yana sallah wa Aisha radiyallahu anha na'imatun fi qiblatihi aisha tana barci daidai alƙiblarsa wa ka'anna zalika laysa kalmari bacci a gaban annabi ba wucewa bane inji ibnu al-qayyim fa inna ar-rajula <clears throat> muharramun alaihi al-murur bayna yaday al-musalli saboda haramun ne ka wuce gaban mai sallah wannan haramun ne kamar darasin da ya gabata haramun ne ka wuce ta gaban mai sallah amma kuma la yukrahu lahu an yakuna labisan bayna yadayhi ba laifi ba ne kana zaune a gaban mai sallah ba laifi ba ne kana kwance a gaban mai sallah amma laifi ne ka wuce ta gaban mai sallah don haka akwai bambanci tsakaninsu ah, wa hakaza ya kafa umururuha a salata duna lubtiha don haka ibn al-qayyim yace haka ita ma mace ba wai kwanciyanta a gaban mai sallah ne yake bata sallah ba wucewanta ta gaban mai sallah shi yake bata sallah akwai dalili na bakwai wanda malamai suke bayarwa daga cikin dalilai da suke nuna cewa wucewa ta gaban mai sallah baya bata sallah amma wannan dalilin ma bai inganta ba zai zo a darasi na gaba insha Allah ta'ala sai dai takaice akwai wasu al'amura guda uku waɗanda ya kamata mu sani na ɗaya an alhadisa amun wannan umarni da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dubi hadisin nan yanda ya zo a littafin bulugul maram ya tsatsa'u salatal mar'i salata wadda shi ake cewa amun umarnin annabi ya zo mai gamewa umarnin ya zo mai gamewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar mutum tana lalacewa tana ɓaci tana katsewa in aka ce sallar mutum abinda annabi ya faɗa kenan sallar mutum shikenan ba bambanci na salatil fardi wan nafli ko nafila kake mace ta wuce ta gaba me ya faru sallah ta baci farilla kake saboda dukkan su sallah ne kamar yadda ibnu qudama ya faɗa a littafin al-mughni kitabu salati babul imamati wa jama'a yana mujallal nabi shafi na 83 yace wala farqa fi butlani salati babu bambanci tsakanin bacin sallah bainal fardi wa tatawwu'i tsakanin sallar farilla da ta nafila li umumil hadisi fi kulli salati saboda hadisin ya game kowace sallah kowace sallah wali anna mubtilati salati yatasawa fi al-fardu wa tatawwu fi ghairi hadha wannan shine abin da ke nuna cewa babu bambanci tsakanin sallar farilla da nafila ta wajen abin da ke inganta sallah da abin da ke bata sallah wato mutane suna da wani abu sukan ɗauka akwai bambanci tsakanin sallar farilla da sallar nafila misali akwai akasarin malamai sun ce yin magana a sallah tana bata sallah kuma wannan shine abin da ya tabbata a hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiri kamar yadda darasi ya gabata idan wani za a yi atishawa ya ce yarhamukallah a masa tsawa a matsayin magana a sallah to bare mutumin da zai yi magana ma da Hausa ko da yaren shi a sallah saboda yana da bukata ya ringa addu'a da Hausa ko da yaren shi Eh, malamai suka ce ba kyau sai wani ya ce to sallar na nafila fa a'a me bambanta wannan sallah da waccan abinda ke inganta sallar farilla shi yake inganta sallar nafila abin abinda ke bata sallar farilla shi yake bata sallar nafila Allah ya sa mun gane ba bambanci shine ibn qudama yace inna mubtilati salati yatasawa fiha al-fard wa at-tatawwu duk wani abin da kaji an ce yana bata sallah to ba bambanci tsakanin farilla da nafila ka bari kawai idan aka ce magana a sallah tana bata sallah sai ka ce to kamar sallan nafila fa ina iya magana muna iya hira ta ita sallan nafila ba Allah ake wa ba ba bambanci tsakanin su fa kadhalika haza yana cewa akwai fahimtar da aka samu daga al-Imam Ahmad ya dullu ala tafsil fi tatawwu wanda ke nuna kamar idan kana nafila ba laifi don mace ta wuce ta gabanka ko kare ko kuma jaki shine ibnu qudama yace sahihu at-taswiya abinda ya inganta shine babu bambanci tsakanin sallar farilla da sallar nafila abu na biyu shine wannan hadisi har yanzu al-hadisu ammun ah, fi jami'in nisa wannan hadisi ya game dukkan mata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmar almar'atu almar'atu ya kafa salatal mar'i almuslim idza lam yakun bayna yadayhi mislu mu'khirati rahli almar'atu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mace in ta wuce ta gaban mai sallah sallarsa tana baci to wannan ya shahi kowace mace kenan musulma ko kafira budurwa ko kuma tsohuwa saboda kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam almar'a amma banda yarinya karama wacce bata kai balaga ba saboda da larabci ba a kiranta almar'a yarinya karama in ka zo ba liqa'ul babil maftu eh, na ibn al-usaymin yana juz'i na 11 shafin 82 yarinya karama don ta wuce ta gaban ka sallar bata baci ba amma in ta kai balaga ta sallar ta baci sannan na uku wannan hadisi ya shahi dukkan wani kare dukkan wani nau'in kare da kariya don karka dauka saboda kalmar da ta zo a cikin wal kalbu ba a kawo lafazin kariya ba illa an kawo lafazin kare ba bambanci tsakaninsu kuma ko da dan kuikuyo ne ya wuce ta gaban mutum yana sallah sallah tana baci kamar yadda labari ya zo game da abdullahi bin umar amma akwai ka'ida wanda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal kalbul aswadu bakin kare saboda haka in ba bakin kare ba ne wani kare ya wuce ta gaban ka sallar ka ba ta ɓaci ba don wani kare daban ya wuce ta gaban ka ba baki ba sallar ba ta ɓaci ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine al-kalbul aswad har ma Abu Zar Gifari ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce al-kalbul aswadu shaytan bakin kare shedani ne a takaice. wannan yana nuna maka cewa dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa uku dinnan suna bata sallah abu ne wanda yake gaibi ilimi ne na gaibi ilimi ne na gaibi tunanin dan adam bai shigansa kuma wannan baya nuna cewa sai mace ta wuce ta gaban namiji idan mace za ta wuce ta gaban mace suna sallah waccan macen da aka wuce ta gabanta ita ma sallarta ta baci don haka ba wai sai mace ta wuce ta gaban namiji ba ne me dalilin da ya sa in mace ta wuce ta gaban mutum sallarsa take ɓaci da jaki da baƙin kare wannan sha'ani ne na Allah subhanahu wa ta'ala kar mu manta cewa mu musulmai mu musulmai babban abin da ya gina mu shine ilimi da gaibi a imani da gaibi allazina yu'minuna bil gaibi wannan shine gimshikin imani addinin musulunci domin aqida gaba ɗayanta an gina ta ne akan ilimin gaibi idan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi magana shi musulmi baya tuhumar maganar Allah subhanahu wata'ala shin wannan magana akwai adalci cikinta ko babu wannan ba aikinka bane Allah shi ke da damar ya shar'anta abin da ya ga dama ga bayinsa babu kuma mai tuhumar Allah don me yayi kaza sannan kuma sau da yawa akwai hikima da take cikin abu amma iliminmu bai kai mu sani ba ba mamaki kuma gaba kafin tashin kiyama Allah zai fitar da wannan ilimi amma yana daga cikin abin da malamai ke ƙoƙarin tawili wanda shi ma babu ma'ana a kai suna cewa saboda ɗauke hankalin mai sallah wanda kuma ba hujja ba ce babu shakka akan wannan wato dalilin da ya sa aka ce abubuwa uku ɗin suna katse sallar mutum duk abin da zai wuce ta gabanka dole ya ɗauke hankalinka saboda haka bai bambanta waɗannan abubuwa uku da sauran ba illa dai abinda kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kenan kuma hadisi ya inganta wajibi ne mu gaskanta maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba na ƙasa ba ce ga mace ko da yake kaji aisha allah ya ƙara masa yarda tana tsawatarwa a kai saboda ita maganar ba ta zo kunnan ta ba kuma ba ka'ida ba ne ya zama ta ji duk abin da manzon Allah ya faɗa ita tana gida wata maganar annabi zai yi ta ne a waje saboda a gida wannan bai shafe ta ba wannan maganar bai shafe ta ba ko ba ta aikata abin ba da ta aikata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka za ka samu akwai hadisai da matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sani ba sahabban manzon Allah suke ba su labari akwai hadisai kuma waɗanda iyalan gidansa ke iya ba da labari mutanen da ke zama waje su ko sani ba don haka cewar aisha ta yi fada game da wannan hadisi wanda baya nuna cewar hadisin bai inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya mana gafarin kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك